sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta Sulemaniyar ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 14 ga watan Maris. cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a kamaru an haɗa wani taro na shugabannin 'yan kasuwa da shugabannin ƙungiyoyin kare hakkin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni da masu ruwa da tsaki don neman kare talakawa da kuma tunkarar matsalar yunwa a ƙasar. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leƙen asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, in ji mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. abin da ya nuna shine cewa vladimir putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu akalla mutane 35 suka mutu yayin da 134 suka jikkata da sanyin safiyar jiya lahadi lokacin da rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa wani sansanin soji da ke yammacin ukraine wurin wanda ba shi da nisa da lviv inda dakarun kungiyar tsaro ta NATO ke atisayi da sojojin Ukraine. Dakarun NATO a Poland na da nisan kilomita 25 lamarin da ya sanya fargaba ko kuskuren da sojojin Rasha suka yi na iya sa yakin ya ƙara faɗaɗa. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi sha uku a wani harin kwanton ɓauna da aka yi jiya Lahadi a ta farko, wani garin haƙar ma'adanai a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwantan bauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da ta farko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane sha uku, wasu da dama na jandarmomi sun bace in ji majiyar. Wata majiyar tsaro ta ce an kira dakarun da za su taimaka wajen gano wasu jandarmomi takwas da suka ɓata. An kuma jikata a ƙarin jami'an jandarma takwas a harin, biyu daga cikinsu ya yi muni sosai, kuma an kwashe su domin yi musu magani a Togori. Harin da ya zo ne a daidai lokacin da mutane biyu suka mutu, wasu da dama suka jikata, lokacin da wata motar bas ta taka wata nakiya jiya Lahadi, wanda shi ma kusa da tafarkwa ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da zanga-zanga jiya lahada a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Kungiyar OBD Info wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar ta ce da misalin karfe 6 da rabi na yamma agogon Moscow 'Yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. Akalla mutane 355 daga cikinsu an kama su ne a masko in ji kungiyar da ke saka ido mai zaman kanta. Wani ɗan jarida na ap da ya halarci zanga-zangar a masko babban birnin ƙasar ya shaida akalla kama mutane sha biyu, kuma 'yan sanda na tafiya da duk wanda ba shi da takardar izinin ɗaukar labarai. A makon da ya gabata, 'yan sanda sun kama sama da masu zanga-zanga dubu biyar a fadin rasha ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana karashin labarin duniya amma yanzu bari mu kawo maku amma yanzu bari mu nufi kasar kamaru inda aka gudanar da wani taro na shugabannin 'yan kasuwa da shugabannin kungiyoyin kare hakkin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni da masu ruwa da tsaki inda don neman kare talakawa da kuma tunkarar matsalar yunwa a kasar ga rahoton wakilin murya amurka muhammadu rabiu duban tsamarin al'amari wanda ya sa farashin hatsi da kuma sauran abinci masu gina jiki suka yi tashin goron zabi ne makasudin da kungiyar 'yan kasuwa da ake malakafi da jikam ta kira taron mahawara domin samun masalaha shugabannin 'yan kasuwa shugabannin kungiyar kare hakkin talaka a fagen kasuwa da masu kamfanoni waɗanda su ne masu ruwa da tsaki suka yi molon kai sosai gudun kattalaka ya fada cikin hali na laha ulayi malam suleimanu ali to ni dai wannan matsala na ga dai kaman dai a guri na wannan matsala zan iya cewa da matsalan batun ah, covid-19 ko kuma corona da faransa ni da faransa da fi korewa to wannan dai corona ya tsayar dai da harkoki a wannan garin namu wato ta tsayar da harkoki duk dai duniya ya da yanzu dai kowa fama yake haka kuma dalilin ta ne dai masifa ya zo ya mutane wato ninwa da sauransu da talauci bayan wannan kuma dai da akwai dai waɗansu masu harkan wato masu son dukiya suna sayan hatsi wato kamar masara da shinkafa da kuma dawa da sauransu su ɗauka su rufe a ɗaki she kuɗi ya haura she su sayar to wannan ma dai kun gani ya kama mana babban matsala. Kuɗin man fetur na iskan gas, kuɗin bil wutar lantarki da kuma wasu ababen rayuwa a kowane waye an gari gaba-gaba suke yi. A farko an rataya alhakin tsadar rayuwan akan annobar COVID-19. yakin ukraine ya kawo nashi gudunmawan malam awal mai dahe yanzu gurbacewan tattalin arziki dai ya danganci yanayin yakin ukraine yanzu kusan kafafen sada labaran duniya gaba daya an daina maganan corona maganan putin ake yi wannan yaƙi ba abin wasa ba ne wannan yaƙi ya taɓa duniya gaba daya wannan kusan dai yaƙin nan za a iya ce mata yaƙin duniya na uku yanzu ko menene sanction yayi yawa kuma ko risin nan ba karamin ƙasa ba ne sansun in ya taba kowa da kowa har ya taba kasan afirka waɗannan ababen wato annoban covid-19 da kuma yakin ukraine sun jefa talaka cikin wani hali na tsaka mai wuya wajen samun abin sawa a bakin salati a gabanin azumi muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru madalla an gaishe ka Muhammadu Rabi'u ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu. Adadin waɗanda suka mata hatsarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da aka sake dubawa ya karu zuwa 75 yayin da ɗari da 125 suka jikkata kamar yadda jami'an hukumar kula da jiragen ƙasa da ma'aikatar sadarwa suka bayyana jiya lahadi. Jami'an sun faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu maza da mata da ƙananan yara sittin ne kana hamsin da biyu suka jikata a haɗarin wanda ya faru a daren ranar alhamis da ta gabata lokacin da wani jirgin ƙasan dakon kaya ya kauce hanya sabbin adadin sun fito ne daga fabin mutumbo shugaban kamfanin jiragen ƙasa na jihar wato snnc bayan da ya ziyarci wurin tare da tawagar da suka taru domin gudanar da bincike kan lamarin ma'aikatar sadarwa ta ce daga cikin waɗanda suka jikkata mutane 28 suna cikin mawuyacin hali tsohon shugaban ƙasa amurka barack obama ya ce ya kamu da coronavirus amma yana cikin ƙoshin lafiya kuma matarsa michelle an gwada ta bata kamu ba obama ya wallafa a shafinsa na twitter cewa na yi kwanaki magogaro na na ƙaiƙayi amma ina cikin ƙoshin lafiya in ban da haka obama yana ƙarfafa guwar ƙarin amurkawa da su karɓi allurar rigakafin coronavirus duk da raguwar adadin masu kamuwa a amurka akwai kusan mutane dubu talatin da biyar waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin da suka gabata lamarin da ya ragu sosai daga tsakiyar watan janairu lokacin da ya kusan dubu ɗari takwas wani shafin yaɗa labarai na yanar gizo na iran da ke kusa da shugabancin ƙasar ya ce iran ta yanke shawarar dakatar da tattaunawar sirri da ƙasar iraki na ɗan wani lokaci da nufin kwantar da tarzomar da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tare da abokiyar hamayyarta ta yankin saudi arabia rahoton na jiya lahadi ya zo ne kwana guda bayan da saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa mafi girma da aka fi sani a tarihinta na zamani masarautar ta kashe mutane 81 da aka samu da laifuka da suka hada da kisa zuwa ga kungiyoyin 'yan bindiga kungiyar da masu fafutuka ke ganin ta hada da mabiya shi a sama da dozin uku A baya dai hukuncin kisa da Saudiya ta yi wa mabiya shi'a ya tada tarzoma a yankin. Iran, wacce ita ce kasar musulmi mabiya shi'a mafi girma a duniya, kuma kasar Saudiya mai karfin 'yan sunni ta yanke hudar diflomasiya a shekara ta 2016 bayan da Saudi Arabia ta yanke hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin shi'a. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com to kafin mu kai ku shirinmu na gaba ku shakata da wannan wakar. Gade maganar ta zo. saurari shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin murar Amurka da Abuja, matasa sun cika zauren makil kamar yadda muka bayyana a makon ja, har ma da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani, sai Sambo Jibran Sambo Jada, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Ederes, Ibrahim SD Kuswa, Yawo Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yana, Adamu Giyaɗe, Ana Sani Kafinta da ya Yasira Yusuf. Adamu Giyaɗe na ganin rashin ɗaukar mataki ko hukunta masu laifi na kawo nakasu a yaƙi da miyagun iri. babban abun mamaki ma har wa yau ban taba jin an tsayar da ko wani sufeto wanda aka yi wani mummunan ta'addan shi a yankin shi ba wanda aka dakatar kuma dokokin da ake dutiya ana daukowa daga turai zaka ji mutum ɗaya ake kashewa a wani yanki zaka ji an saukar da wani wani babban jami'in tsaro amma a Najeriya me yasa ba a yin haka kuma suna suna magana komai daga can ake kwafi din shi ake amfani da shi a Najeriya to yaushe abun zai kare mu dai gaskiya jina nan talakawan da suna zuba a gaskiya a duba duk halin da za a nan shugabanni su tsaya idan har kuma sun gaza domin ma maganar sulhu suna cewa suna da jami'an tsaron da sun isa a yi komai da komai kowa sai dai yayi ta mamaki wai ma shin wani abun a najeriya ake yin sa yawa a buhari nusa kuma da kusan kai ma ka yi layar zana sai yanzu ka bayyana haka ne alhamdulillah na ji duka abubuwan da 'yan uwa suka tattauna kuma gaskiya mu dai a kabilan mu ta hausa fulani abubuwan da muka rasa mun zama taron tsintsiya ne babu shara kuma wannan laifi ina ganin ya faru ne sakamakon shugabanni da muke da su amma ya za a yi a tara tsuntsiya kuma daidai masu sharan ne ba sa so su yi shara eh abin ya sa nake so in gaya maka wannan daman an tara tsuntsiya ai hannu ɗaya ne ya kamata ya yi sharar da ita ita taron tsuntsiya ba share ne ita ba to wannan tsintsiyar tamu ta sama ce wannan hannun damu na sama ne rubabban hannu wadda ba zai iya share mana komai ba kuma dan na tabbata wannan abubuwan inda a yankin kudu ake yin sa yadda arewa take fama da matsalar tsaro da yanzu najeriya ta zama tarihi to irin waɗannan abubuwan shine ya sa muka zama taron tsintsiya babu shara to abin nake kira ga matasa irinmu mun daɗe muna kiraye-kiraye irin waɗannan abubuwan namu har yanzu haka mu bai cimma ruwa ba ya kamata a ce mun haɗa wani gangami mun fara share mutane waɗannan 'yan uwan namu matasa na ƙasa tukuna waɗanda suke dajin nan nan ba ƙarfin mu suka fi ba mu share su sannan su ma wa'annan shugaban na sama wa'anda ba su da amfani a gare mu mu share su su ma muna da matasa da wanda kamata dukkan mataki daga kan shugaban kasa zuwa kamsula muna da mutane masu ilimi waɗanda ya kamata su jagoranci kasar nan inda za a samu masalaha. ni dan kasuwa ne satin da ya wuce ina zuwa jos din ranar lahadi din ranar litinin wannan satin na dan fawa da zazzabi ban shiga kasuwa ba wannan ya uga shi ya kira ne ya ce ya ji labari abokan kasuwa na sun fito kasuwa an yanka su daga ka sun sai dankali a jos suna komawa an yanka su na kirawo waya an yanka su a kasuwar magani ne na kira 'yan kasuwar mu na kaduna suka tabbatar mun da cewa wannan magana gaskiya ne yanzu haka ma suna kan jana'idarsu kaga wannan abun 'yan uwanmu matasa ne fa suka tare suka yanka su sun tafi sun je kasuwa lafiya kalau sun siyo kaya lafiya kalau sun dawo har cikin kaduna an tare su an yi musu yankan rago to wani irin bala'i ne irin wannan ina wani rayuwa za a je me za a yi me ake nema me suka yi musu wa'anda fa mutane wa'anda suke nema to nura nura dai ka ji abin da shi gwari ya faɗa To alhamdulillah to gaskiyar lamari mu wannan abubuwa da suke faruwa ba za mu yarda da su ba kuma za mu ci gaba da bayyana wa matasa yadda za a yi kuma ta kama za mu yi gagarumar zanga-zanga mu fito mu nuna damuwar mu akan wannan zub jini da ake yi na yan uwanmu wanda ba su ji ba ba gani ba musamman arewacin Najeriya kuma zanga-zangar nan za mu yi ta ne maza da mata in muka kira duk wani matashi kowanne zai fito kuma za mu zo duk inda ta kama za mu fara daga mataki na state zuwa eh, nan abuja birnin tarayya amma nura ka sani cewa ko da ke ajiya balaraba ta ce zanga zanga lumana ce duk lokacin da ake zanga-zanga sai an samu wata matsala ko wasu yi amfani da wannan damar su kawo tashin hankali za mu iya kokarin mu akan mu dakile duk wani abu da zai kawo tashin hankali ko fitina shugabannin su suke kawo tashin hankali akan irin waɗannan abubuwan sai za ka ga mutane sun fito suna zanga-zanga ta lumana sai a turo musu jami'an tsaro su dinga fesa musu hayaki suna fesa musu ruwan zafi kaga wannan gwamnati ta jawo irin waɗannan abubuwan kenan amma wanda ya kawo fito zanga-zanga ta lumana ya kamata a bashi goyon baya a bashi haɗin kai ya gabatar da abubuwan da yake so ya baya to yadda muka samu matsala da shugaban mu kenan tunda kwanaki dan sanda nawa aka ce an kashe ya kamata a bar mutane su ma suna da yanci su fito su bayyana damuwansu akan abun da yake damun su amma muddin aka ce a ƙasa ba za a bari mutane su fito su yi zanga-zanga ta lumana ba to ai kaga kamar ma babu ma demokuraɗiyya ma tana amfani ne fa da dole ne a yi adawa kuma dole ne ake nuna ma gwamnati duk abin da ta hanyar da ta dace ta koma in ta mai da hankalinta ta wancan bangare ya kamata a karkato da ita ta dawo ta wannan bangare ba wai duk abun da ake gani kawai a zuba ma gwamnati ido kawai ta yi ana kashe bayan Allah ana zuba ido ana ana gani eh, eh, eh, mu dai muna nuna wa su shugabanni dai abu da suka shuka su za su girba kuma muna wayar wa talakawa kawunan su akan cewa ai Allah ya kai mu 2023 Allah ya kai mu 2023 talakawa ne mu da muke girba abun da suka shuka abi wanda da su suke girba ai ba zai dame su ba ana kama ai su da ake yi ba a kan mu take karewa dan haka wannan ba su take ba a kama ɗayan su ba a kama matan ba a kama wani abu da ga ah, Allah su Alhaji Kabiru Idris eh. ah, kaji matasa abin da suka faɗa. Eh magana magana nura magana nura akwai nura shine zanga-zanga wani lokaci in ba a turo polis ba sai su je su turo yan bola su watsa abu da gangan yan jagaliya haka ko yan jagaliya ko su bari su ji ra'ayin jama'a su ji abin da ke zuciya jama'a su ji korafin jama'a in kana mulki ba za ta taba gane mai san ka ba in ba gama gaskiya ba amma ba sai su yi ka gangar su ya kuma wani wajen siyasa a cikin abin su turo yan jagaliya haka kawai ta tafafasa kwalba su yi waye watsa abin gaba gida za ka su suke haɗa wannan faɗa yawwa adamu ibrahim nana Ah, na ga kai kamar ka yi sanyi ma da lamarin. Eh to ai ka san abin da yake faruwa ne wato wani lokacin in abin hankalin kamarin ka ya ɓaci in kai wani tunanin masu sai kuma ka a ka bayar me duk abin da ake kulla shi da manyan da ake kulla shi saboda haka lokacin da aka ce a yi zanga-zanga su suke fara turo wasu yan jagaliyan da za su su hautsu na zanga-zanga su haifar da wata fitina kuma su zo ka ce ai dama talakawa sun zo ta zanga-zanga an yi kaza an yi kaza wannan shine gaskiya bai dace ba abin da ya kamata kawai talaka yi shine idan aka yi zanga-zanga talamara bata abin da wato ba da mu koma ga Allah mai ta addu'a yawwa ah. nan bai kamata ba a ƙarin sai mun koma ga Allah ba tan duniya ya kamata su fara girman sakamakon abin tsayar da suke shuka ba. a'a buhari abin da ake nufi da koma ga Allah yayi addu'a ba wai tafiya eh addu'a ai za a yi addu'a za a addu'a addu'a kan ai alhaji addu'a ana kai kowane lokaci ana yi to amma yana da kyau a ce su shugabannin gaskiyar lamari suna kokari suna adalci wato matsalan zanga-zanga da ake magana mutane za su yi kokari su haɗa zanga-zanga dangana lumana to abin da ake samun matsala a kai su 'yan siyasan koko su wanda aka yi domin su don ai zanga-zangan su za su turo mutane cikin waɗannan 'yan zanga zanga domin mene domin su dagula ruwa koko su dagula lissafi ni ina ganin gaskiya maganan wannan zanga-zanga ba shine mafita ba a gaman yadda kowa yake magana ya kamata a ce an yi kokari an yi addu'a din sannan su kuma shugabannin su ma su yi adalci matasa kusa ke dakatawa a nan sai makon gobe in Allah ya kai mu a madadin murar Amurka ni Nasiru Adamu Eli da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Madalla Dalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa mai yiwa ne kungiyar malaman jami'oi ta najeriya da ta shirya gudanar da wani taron gaggawa a ranar lahadin nan fitar da sakamakon taron nata a yau litinin taron da kuma ake kyautata tun cewa za ta bayyana ko dai ta ci gaba da yajin aikin da ta fara na wata daya ko kuma ta janye jaridar banga ta ruwaito shugaban kungiyar professor emmanuel osodeke na cewa taron majalisar koli na kungiyar asu ne za ta tabbatar da matakin da za a dauka a nan gaba kungiyar asu dai ta zargi gwamnatin tarayyar najeriya da tafiyar hawainiya da kuma kin mutunta yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar a can baya na inganta jin daɗin malaman makarantun jami'o'i da kuma samar da kayayyakin koyarwa da ɗakunan ɗalibai domin samun nasarar gudanar da koyarwa sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran ta ya karkata ne game da rikicin cikin gida na jam'iyyar apc inda ta ce yanzu haka ɗaya daga cikin 'yan takarar neman shugabancin jam'iyyar sanata tanko almakura da ke zama tsohon gwamnan jihar nasarawa ya ce ko da wasa bai zai sauka ya baiwa sanata abdullahi adamu wanda shi ma ke zama tsohon gwamnan jihar ta nasarawa damar zama shugaban jam'iyyar ta apc ba tanko almakura dai ya bayyana labaran da ake bazawa cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari na goyon bayan abdullahi adamu da cewa labaran kanzon kurege ne babu yadda za a yi shugaban kasan ya mara daya daga cikinsu baya ba tare da ya sanar da su keke da keke ba ita kuwa jaridar the punch ta ruwaito jam'iyyar apc ne a jihar ebonyi na gargadi ga dan takarar jam'iyyar pdp na gwamnan jihar ebonyi mr iduma egarawi da ya daina gabatar da kansa a matsayin gwamnan jihar ebonyi sakamakon sakamakon hukuncin da wata kotun tarayya da ke abuja ta zartar na haramtawa gwamna omahi da mataimakinsa da kuma wasu 'yan majalisar dokokin jihar ci gaba da kasancewa a kujeransu sai kuma jaridar leadership daya daga cikin labaran jaridar leadership na cewa yanda yaƙi tsakanin rasha da kuma ukraine ya kawo koma baya harkokin tsaro a najeriya jaridar dai ta bayyana cewa wannan yaƙi ya haifar da hauhau kayayyakin masarufi da ɗanyen kayan mai a kasashen duniya inda kasashe biyu da suka fi kowa noman alkama suke fada da junansu lamarin da kuma zai haifar da hauhawar farashin biredi taliya da dai sauransu haka kuma matsalar tsaro yanzu haka duniya ta karkata ne da hankalinta zuwa wa'annan kasashe maimakon sauran kasashen afirka irin su najeriya da su ma suka dade suna fuskantar matsalar tsaro Ƙarshen sharhin jaridun kenan babban jibrin murai amurka daga Legas. To a gaishe ka baban gida Jibril yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka. Sunana Muhammad Awal dukawa daga Zaria. Don Allah ku ban dama bayyana wani na, ko shawara gwamnatin Najeriya. akan yan bindiga da suke yakin arewa yana son gwamnati kalli wannan abubuwa da ita masira wannan kamar ana yakin arewa ne ba masu nuna su yaƙi arewa da ba su samu dama ba to yanzu sun samu dama suna yakin arewa tambayar da nake son gwamnati shin gwamnati ba ta yi sarakuna ba su kuma sarakuna ba su yadda da mafarauta da yan banga ba shin gwamnati ba za ta jihar da ake wannan batunar a ɗari bindigogin da su ɗin yan ta'adda suke zuwa su a ba yan banga da mahauka a sa sojoji da yan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu jefi a wannan mutane domin abin da wa'annan mafarauta da yan banga za su yi da ya jami'in tsaron nan da ake sawa da su to ne hana gwamnati collaboration ɗin sojoji da yan sanda da su yan bangan amma ba da wani da doka ba a ba su manyan bindigogi in an je an dawo operation a handu over gwamnati shin gwamnati ba ta yi wani jihar ba kuma su masarauta masarauta ko kuma su masu rawani ai sun san duka wani yana kirki da za a ɗauki makami a bashi sun san duka wani ɗan banga kuma ba a ce an ba su makamin dinin da mani su hannun hannunsu a ba su makamin da za a za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da hannun da suke so su zama aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati ta shi ne kaɗai hanyar da za a magance wani tsaro amma wannan musamman gwamnati take da kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gani kuɗi a tsaro to gwamnati za ta dinga haka shekara duhu ba za gano wannan matsalar ba na farko dai a yi soci ga haraji da tsadar rayuwa da talakawa ya zama to an samu sautin rayuwa ko ne a sauko da shi ba ba da tsara farashi ba a sauko da farashin mai masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin ƙasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leƙen asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, in ji mai ba Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN abin da ya nuna shine cewa vladimir putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi sha uku a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya lahadi a ta farko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin burkina faso da mayaka masu kirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa wata tawagar jami'an jandarma a dori ta fada cikin wani harin kwantan bauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da ta farko kazalika an tabbatar da mutuwar mutane sha uku wasu da dama na jandarmomi sun bace in ji majiyar an gudanar da zanga-zanga jiya lahada a wurare da dama a sassan rasha domin nuna adawa da mamayar da vladimir putin ya yi wa ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu kungiyar OBD Info wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar ta ce da misalin karfe shida da rabi na yamma agogon masko 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar ake muku fatan alheri huta lafiya ma'assalam.